wannan lamari dai yana ci gaba da sa muhawara mai zahi tsakanin al'umma akan ainihin gaskiyar yawan barkokin sojan amurka da ma na sauran kasashe da ke nijar din yayin wata ziyara a jihar maradi ministan tsaro kallamun tari ya bayyana dillan gaito sojan kasashen waje wanda ya ce zuwa yanzu barake bice kadai kasan mali mun tabbatar da za a mamaye ta mun ka ce ana iya zuwa da kasan mu a kai ma wa'annan yan ta'adda hari kowa ya sani in ba da an kai haka ba kasan mali da an mamaye ta kap in ko 'yan ta'adda sun kama mai kasar mali ni na san mu sai mun hudi ga jikinmu ni na tabbatar da sun taimaka ma kasashen kaji na gaya maka kasashe biyu abin da ya kawo su Nijar kasar Mali kasar Libi sai dai a ta bakin Mala Abdul naito na kungiyar Kodayi manyan kasashen wajen da aka yi ne ke kare yan ta'addar wanda ya buga misali da kasar ta Mali wanda ake ce ma Force Barkan da ta zo da harko ta zo da gaskiya ai kaga nan da na aka kabe amma sai aka ce akwai wani wuri inda ba a shiga wannan rashin shiga wurin shine ne ba 'yan ta'adda dama kenan mun tura ku ku tai ku shirya inda gaskiya ne sadda ake buɗa a mamaye mali da suka zo suka yi da gaske su ai kaga sun ture to da sai a kai har ƙarshe ba a kashe maciji ba a yanke kanshi ba ita ce take faruwa mali har take damu sauran ƙasashe makwabtan mali ko yaya al'umma ke ji dangane da kasancewar sojan na kasashen waje a Nijar ga ra'ayin wasu 'yan maraɗi. E muna da labari ana ta cewa akwai sojan amurka da na horon shi da na italiya mu ban ma ga unhwanin zaman da suke cikin ƙasar na batun da gashi 'yan ƙasa ana ta kama su ana ta kashe a swace mutane a swace yara kuma an ce suna da an su jirage yanzu ba mu ji ba an ce an yi wata banna sun ba sun gano inda abin da yake wallahi ba mu da labari ne dai kam ni ban ta ji ba ko ba haka ba abin da ba mutum bai ji ba ba ka ce ka ji shi mun ji labarin zuwansu da dadewa su mahukunta suna kamar wani ci gaba ne mu a wurin mu ci baya ne ai su kare mu ne suka zo to amma ba kare a nasu bangare dr nuhu salihu shangwarzo mai sharhi akan al'amuran yau da kullum ya ce kayan aiki da horo ne ya kamata a sojojin mu. ba su taimaka mana da muke so saboda su suna kare wani bangare na yan tawaye da wani bangare na yan tada kenan idan muna buƙatar to bayani akan waɗannan mutanen ba za su ba mu shi ba sojojin Nijar ya kamata su ɗauki niyyar yaƙar waɗannan mutane ba su ce kullum zamani suke ba za su kare kansu ne idan an kama su hari a'a in kana zamani kace za ka kare kanka to kullum sai an nufaci ka in kana kai musu hari za ka hana su uh, samun damar tunani har su kama kari minista kallaman tare ya ce babu wani abu da suke boyewa akan kasancewar sojojin na waje kuma abokan 'yan ta'addar ne ke zargin su da cewa sun kawo sojan mamaya 'yan jamusawa waɗanda ke nan wurin waɗanda sun ka kawo kaya ne kamar sitern kamar kayan mekanik na mutanen su waɗanda uh, mali su ne kenan wurin italiyan waɗanda annan ekip hudu ne mu mun kai sun yi su zo su ba da horo ga mutanenmu wa'anda ke jini militar ko wa'anda ke haraka ta jirgin sama wanda mu ba mu iya ba da kanmu in an zo nan mutum hudu sai su koya mutum ɗari ga mutanen da ke da nan wanda di gaya maka zance wanda ba wannan ƙarya ce yake ina zuwa da 'yan jarida inda duk sojin ga suke muna gwada ma 'yan jarida ga abin da ake ciki salisu isa maraɗi rafi hausa